الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi barka mu da wannan rana ta juma'a wanda yau muna goma ga muna goma ga watan rabi'ul awwal ko ko sha ɗaya ne sha ɗaya ko ha sha biyu sha ɗaya yawa sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal wanda shekara hijiriya tana da shekaru 1442 eh, wanda ya daidai da ina ji abin da ya ƙara wanda ya daidai da bakwai ga watan 22 to duk da yake lokaci ya tahi ta dalilin baki da muka samu daga radio eh, daga telebijiyon tambaran allah ya saka musu da alkhairi to wanda kamar yadda muka saba dai muna karatu littafin mu na la tahzan wa haya na babban malami a sheikh mahmud misri abu ammar wanda kuma <clears throat> wannan karatu ana yada shi ta wurare kamar haka na farko akwai babban shahi na baban islam wato ustaz muhammad baban islam allah ya saka mai da alkhairi tunda mutum ne mai kokari kwarai wanda da mun samu ire iren su da dama gaskiya da an ci gaba kwarai da gaske to alhamdulillah duk da yake yanzu ana samun mutane daban-daban haka kuma akwai usman usman wanda shi aikin shi shi ne haɗa abubuwa na application daban-daban shi ma yana nan yana jan ƙoƙari da sauran gidajen rediyo dai da suke yada karatu Allah ya saka musu da alkhairi wanda ba wai wanga kadai ma da muke yi ba wurare daban-daban haka kuma akwai studio dan baiwa kuma su ma suna yi Allah ya saka musu da alkhairi to insha Allah yau za mu tashi ne bisa wani maudu'i wani babi mai matukan mahimmanci wanda malami yake cewa as-safaru yuzhibul humum balaguro yana ta tahiyar da bakin ciki tunda shi littahi wanga da muke karatu littahi ne da yake nuna mana hanyoyin da za mu bi mu yi yaƙi da matsalolin da muke ciki shi aikin shi kenan amfanin shi kenan babban amfanin shi na farko kenan matsalar da kake ciki in kana fahimtar wannan littafi babu wata matsala duniya da za ta tayin ma da hankali duk matsala in ta zo to za ka samu wani makami da za ka fuskanta shi da shi za ka fuskance ta da shi Allah Ubangiji ya taimake mu malam yake cewa innal hayata rutiniyya hayata rutiniya shine rayuwar yau da kullum rayuwa ta yau da kullum da ake ciki malam yake cewa tajlibu lil abdi al malal wa sa'ama tana janyo ma tana kawo ma bawa abin da ya shahi kunci da damuwa dole kai ko ka mallaki duk wani abu na jin daɗin rayuwar duniya sai an waye gari wallahi kana cikin kunci akwai kuncin da zaka shiga ma a tambaye ka ka ce kai ma daɗi an baka ji baka jin sakewa amma baka san me ya faru ba akwai kuncin da kuma bata maka rai ni za a yi sai ya kai ma ya mantar da kai da ni'imar da kake ciki ma sau da yawa haka nan misali kaga kwanakin baya wani rikici ne suka samu da polis polis ya bata mai rai can dai aka samu aka sasanta sai hito mota ya kama hanya yana ta tafiya kasa polisi da kanshi ya bishe ya ce kai wa bar ma mota sai ya ce wallahi mantuwa yi kenan kaga sau da yawa akwai mutanen da yan ransu ya ɓaci to kwakwalwarsu toshewa ta kai ba su gani to kaga wannan baya da kyawu ga rayuwar musulmi ita damuwa kowa sai ya shiga damuwa annabawa da suka yi wallahi sun shiga damuwa da mu rabin rabin ta ba mu shiga ba sahabbai su ma haka to yace ita rayuwa ta yau da kullum tana janyo ma mutum damuwa ta rayuwa damuwa zaka shiga damuwa da kunci yace zalika fa innal insan yace dan haka ne shi dan adam Ya bainal hin wal yana buƙatar ne lokaci zuwa lokaci shi dan adam ila an yantalika fi ardillahi alwasi'a da ya tashi ya tahi cikin ƙasashe na Allah ƙasan Allah ma'ana ya yawata sauran kasashe ya yawata liyastamti'a bil manazir at-tabi'iyyah al-khallaba saboda ya kalli wasu abubuwa na kallo na farin ciki na jin daɗi na halittu na Allah daban-daban kaga sau da yawa wannan balagurin wasu sai su ta ganin kamar wai duniyanci ne to gashi shari'a ta musulunci ta tabbatar ka tahi amma bisa wani sharadi yace ba'idan an amakin ma'asiya kamar ya zamanto tana nisa da wuraren da ake eh, saba ma Allah ya zamanto inda zaka ka yi nan ba wajen sabon Allah bane mutum ka gana ma sai ka tashi ka tai America an tambaye ka me kai ka ce ka tai kawai kai yawo ka ga yadda suke rayuwarsu da wani duka ba eh, eh, Allah cewa ulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana ajibatul mujrimin wani kaifa kana ajibatul mukaththibin duka aya alqur'ani ta zo kenan ka yawata cikin kasashe ka gani saboda ka gani ga idonka wani sai ya ce a zai tashi ya ziyarci misra misra egypt saboda ya ga su a haram pyramid wannan da akwai da kuma can inda aka cewa kabarin gawan fir'auna ko wane ne ma da sauran abubuwa da na tarihi da naharun nil wannan isa nan da aka sa annabi musa wanda aka tura shi kenan nahrun nil duka suna na har yanzu akwai nahrun nil to ko kuma ka ce za ka je saudiya ka zo makka eh, da sauran abubuwa su abubuwa ne na mamaki irin su garu hira za ka gan su can ka zo madina za ka ga su jabal uhud da sauransu duka suna nan ka zo kuma ka ziyarci kabarin annabi wayan ga duka ziyara ce to sannan kuma in ka zo zaka tashi kuma ka tai Filistin irin ziyarar su Baitul Maqdis wanga kaga wannan kubba ta babban masallaci na Filistin shine masallaci na farko da da shi ake kallo ake sallah to daga baya sai kuma an ka juya alƙibla sai aka fara kallo wannan yanki shine addibi yankin abin da ne a fuskanci ka'aba to duka da abubuwa abubuwa ne na rayuwa haka kuma ba dole bane ba dole bane cikin irin wannan rihilatkin a cewa dole sai kasan musulunci in ka gada ma maka je isra'ila ba kai dai ka rike lokutan ka na ibadan ka da wani wane ne kuma duk inda kake ya zama to kana isar da message kana isar da sako na addinin ka zaka zo wuraren da ba su ma san menene addini ba zaka zo wuraren da zaka ga wata rayuwa tasu wadda za ta baka mamaki kwarai ga irin yadda suke rayuwa kamar mu yadda wasu in suka zo nan suka ga yadda muke rayuwa sai su yi ta mamaki wasu mamakin mu suke ta yi yadda muke rayuwa kai kuma kana ganin kana bugawa kana rayuwa mai kyau su ganin suka yi wahala ta muka yi wani yau iya zo ga iri yadda aka kwada rana yau ƙasar ga gani yake yana muka muna rayuwa saboda muka doka ga tsarin kasashe na duniya akwai kasashen da yana jin ba filibin ba ne ku tuna wace ƙasa ce wadda sai a yi simuwa cikin duhu suke rana ba ta hitowa a ƙarin wasu simuwa wadda rana ce zalla ga ta nan babu duhu haka suke ta akwai su akwai kasashe akwai kasar da kuma su duk ranar da an kai musu rana hituwa za ka ga har manyan mutane hituwa za su yi kaga sun tuɗe riguna su kwanta cikin ranar saboda rana tana da sinadarai masu amfani mu muna ganin kamar cutar da mu take yi wallahi tana da amfani ga lahiyar dan adam sannan ka duba yau duk wanda ke da fano solar yanzu ya ta kwada rana yau a yi ta rana saboda ya samu sharji sosai <laughs> kenan tana da amfani ya ce hatta ya tajaddada nishaɗu har sai hankalin shi ya kwanta ya samu nishaɗi kwanciyar hankali cikin rayuwar shi wannan balaguro wallahi yana da amfani wani sai ka ya zo shi teku ɗaya ga birge shi ga yadda tekun nan ga ta wasa da wane ne wani hakuɗi ka kaɗan biya a saka cikin ƙyan jiragen nan nasu a yawata da kai ka gani yadda suke to duka akwai irin wanda yace to kaga lokacin da mutum ya haka da kake cikin kunci in kai haka to tana iya yiwuwa kai talaka ne baka da kuɗin da zaka yi wannan tahiya to nan din ma nan cikin Nijar sai kai misali yanzu kana cikin damuwa wani da ya shigo mize ya samu sauki mize zai ya ga eh, irin namun dajin nan da su macizan nan da wane ne to dan tahiya da hankalinka zai yi ka ji nishadin nan zai magance maka amradin na zuciya wani kuma zuwa ɗaya zai zo nan isa wani fankin can zai ta yi wancan wanda ta je yi tun da wanga namu ne tsoron yake kan mota ta biya da shi na haro banda to wancan ya dan dan sauke sauki babu circulation sosai ya zaka yana kallon ruwa na isa ko ya je wajen sarkawan nan a sashi cikin kwalokwalo ya yawata duka wanga yana da nishadi kenan nan ma cikin garin ka kana iya yin haka to ka gani sai malami ke cewa ya tajaddada nishaɗin kenan hankalinka zai kwanta zaka samu nishadi cikin zuciyarka ya ce wa da qalbu haka kuma zuciyar shi za ta yi farin ciki zai yi farin ciki da haka fa ya'udu ila amalihi wa ibadatihi ka anshati ma sai ka ga mutum ya dawo ma aikin shi da ibada shi fiye da yadda yake yi da farko yanzu zai yi komi cikin nishadi zai zo ya bada labari wallahi naga abu kaza naga abu kaza naga abu kaza zai dawo cikin nishadi qala ahaduhu yace dayan su yace as-safaru yudhibul humum shi balaguro yana ta da bakin ciki ne damuwa yana ta yadda damuwa me yasa kaga wani da ya faɗa matsala ta damai sai kaga ya bar gari ba a ma sani ba ya yi. to shine sai yake cewa qala al-hafiz الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاضل يتي الحافظ yana cewa ar-ramhamuzi fi kitabi cikin littafin shida ake ce ma yake cewa fi bayani fawa'idin rihla yana bayani ne akan abubuwan da ya shahi fa'idodin da suke cikin balaguro yana littafi ne na musamman mai magana akan wayannan abubuwa fi talabil ilmi cikin neman ilimi wal muta'il hasilati biha da kuma abubuwa na jin daɗi da suke ciki da yake kawo raddan yana mai mayar da martani ala man kariha rihlata wa abaha akan wanda suka ki suke kin wato balaguron nan da ake yawon bude ido da ake yi kuma suka aibanta ta suka kita alama ma yali sai yake cewa yake ba da amsa ga waɗannan mutane yake mayar da martani a kansu walau arafa ta'inu ala ahli rihla da shi mai suka a kan waɗanda suke yawan yawon buɗe idon nan mai sukansu da ya sani bi kidarar laddatin rahil fi rihlatihi daidai gwargwadon jin daɗin da shi mai balaguron nan yake yi wa nishaɗi da nishaɗin da yake samu inda fusulihi min watsanihi lokacin da ya rabu da gare shi wastilzada jami'a jawarihi da kuma jin jami'a jawarihi da kuma jin daɗin dukkan gabban jikin shi tunda misali yau ka zo ka shiga ruwa ka abin nan sannan kuma ka yawata cikin dazuzzuka idanuwanka ai malamai na ulum sun ce kallo zuwa ga abubuwa khadarawat abubuwa na danyu haka na itatuwa wannan da zaka gani kamar tsawon abubuwa yana ƙara ƙarhin idanu ƙarhin kallo ƙarhin gani na ɗan adam to kenan kaga tun nan ya yi musu raddi kuma raddi shi karɓaɓɓe ne wanda zai shiga cikin isiyo ya yi wanka wankan nan da zaka yi kamar motsa jiki ne ina jin in ban manta ba Umar bin Khattab ya ga wasu abubuwa guda uku yace a koyar da yara yace allimu auladakum arrimahata wasibahata wa rukubal khayl Umar bin Khattab yace ku koya ma diyanku shiga ruwa kamar iyo cikin ruwa da kuma wa rimayata da kuma harbin kibiya wa rukubal ya yace a koya musu kuma hawan doki saboda wanga abubuwa ne da suke kara ƙarhi na jiki doki duk wanda ga hawan doki kana samu jikin shi kullum kamar shi babban sportif ne ma mai motsa jiki haka haka kuma da mai harbin kibiya mai harbin kibiya yana aiki ne da hankali kamar yanzu yadda kaga irin sniper kin nan baiwa a samu sniper wawa wanda bai da kwanciyar hankali cikin sojan ma sai an zaɓi na kwarai mai kwanciya hankali ba wanda ya iya auna bindiga ba ya ga wani ya ɗauko bindiga sai ya tsere ko kuma ya rikice ya gaza yi mai seti a'a kwantar da hankalin su suke su yi seti kuma su samu duka akwai su to sannan kuma ya ce da kuma abin da ya shahi asibahata shine iyo cikin ruwa kowa ya san yau nutsa da mutum zai cikin ruwa ya ta tahiya cikin ruwa yana motsar da jiki sai ka ga wani in yayi yinin ran da jikin shi sai ya mai ciwo yadda ka san wanda ya dauki karhi ko wanda ya ta gudu kenan motsa jiki ne to dan haka malam yake cewa inda tasarrufi lahadatihi fil manahili wal manazil kenan gaban mutum za su ji daɗi lokacin da mi yake kawar da ganin shi da kuma lokutan shi da yake badawa cikin menene abubuwan da suka shahi magudanar ruwa kowa da ka sani musulmi kahiri kirista bayahude wane ne in yagga wasu ruwa yadda suke rayuwa suke gudana wallahi sai sun birge ka kwarai da gaske ka yanzu dai a ruwan sama in ka zo kaga inda ruwa suka kwanta wani waje musamman ka yi ta nan hita gari can hanyar ga ta ta eh, ake cewa ta hanya ga ta burkina nan ta haro banda in ka kama hanyar toro wanga sai ka da kuma na hanyar sayi sai ka ga ruwa sun samu yashi sun yi mai wani abu yadda ka san abin da aka kira wasu injiniyar sun kai sai ga mutane wasu hafoto suke zuwa su yi ta yi to wanga duka ana ce musu manahir magudanar ruwa da sauransu wal manazil da kuma gidaje Walbawatin bawatin wa zawahir da abubuwan da suke bayan da wanda suke boye yake cewa wan nazari ila da sakiril aqtar wa ghiyadhiha da kuma kallo zuwa ga manyan manyan gine-gine akwai kasashen da in ka ka kalli wani gida sai hulanka ta faɗi wajen kallo sai kai ta tunanin yana an kai dan adam yayi ta gina yayi ta gina har ya kai abu ya kai nisa wanda akwai irin itajukan da larabawa suna ce musu natihatu sahaba kamar wai da suka huda giragizai gidaje ne wanda sun yi nisa kwarai da gaske sun tahi suna nisa wanda muka doka yau gidajen nan guda biyu da aka buga na hadithat eh, eh, hadiyata ashir min september na na america da aka buge eh, gidajen abu ga new york ko to kaga baya gare su akwai da yawa waɗanda sun yi su tsawo wanga ko na dubai ga ya kere su nesa to ko su din ma yaya suka kare masu tsawo ne kwarai da gaske to yake cewa manya-manyan gine-gine ya ce sannan kuma eh, in kan duba kuma wa hada'ika da kuma za ka samu jardin daban-daban akwai jardankin da in ka shiga ko wata an ka ce ka yi ciki wallahi kana iya ba ka gajiya wani komi da ka sani na rayuwa suna ciki komi da ka sani na rayuwa wani duk abubuwan da ka sani na itatuwa da ɗan adam zai yi amfani da su wasu itatuwa ba ku da masu kasashen ƙetare aka zuwa a yi komandan su a zo a shuka kuma su yi wani kuma ya je ya kama wasu 'yan dabbobi ya sayo wanda kai baka taba ganin su ba ga hili ka ga ya ɗauko su ya kawo akwai wanda ya tura kusan miliyan shida da wani abu maciji ya sai end kuma nigerian ne jama'a maciji ko fulla maciji guda biyu daga end miliyan bakwai da wani abu ka saboda Allah da abaka, kai ni da abani <laughs> macijin macijin miliyan bakwai a zo a bani shi wallahi gara an bani portable din timin. ina amfanin maciji wace fa'ida ce zai baka ko iya ɗari ya ka aihuwa ga yini mina na fa'idar da zai ka duba sa'an da shi maciji kullum ɗarɗarɗin ka inda ka aje shin nan abu na farko da za ka yi in ka zo ka diba za ka ko bai hita ba tunda kai da ya hita kai ka bar wajen nan to ina ta yi babu wani amfani jama'a to kamar sau diwa ɗan adam in allah ya kame ni'imomi sai ya rasa mina na zai ya rasa mina na zai yi jama'a kuskure ne wannan ka zo ka ɗauko abin da za ka ci da shi wanda kuma in ya girma din zaka iya amfanuwa da shi an san lalle ayi alqur'ani ta zo zuyina lin nas hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara min adh-dhahab wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth wanda duk Allah ya gaye su kenan akwai abubuwa na dabbobi wanda dan adam zai kawo amma ba don ya yanka su ya ba sai dai don yayi mi sai don yayi zan kallon su suna bashi nishadi yanzu kamar misali mutum ya taya su doki mai kyau ka aji Ba bacin shi zaka yawanci duka duk da yake da shari'a ta abin da kinshi amma da yawa saboda ka kalle su in ka ga doki mai kyau da wane ne ko kuma ka kabiri na kwarai irin wanda sai ka ga kamar ma mutum kana koya mai abubuwa ko irin tsuntsun ga aku wanda suna iya sabawa da mutum da sauransu duka to amma ina kai na ɗauko maciji kadiba da kofin wanga na maciji daga indiya ya yi kwamandan su har zuwan su wajen miliyan bakwai da wani abu ya kai can an yi wani babban keji cikin jardin an same su yana ta kallo sai tsaye ina amfanin abin da zan tsaye zan saye don ya nishaɗantar da ni kuma ban iya taɓe shi ina amfani shi doki sai ka sai shi ka zo kana shafa shi kana jin nishadi zai mankan da kai abubuwa diwa biri ma haka ka sai a kushi ma ka iya doko shi kai ta shahawa duka wanda abubuwa